نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته يوم الدين السلام عليكم الله da bakwai ga a ta da bayan jira wanda ya daidai da da watan biyar shekara ta dubu da watan bakwai shekara da biyar darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 24 cikin wannan sura mai albarka suratul fatir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir yau za mu tashi ba ta aya ta 25 wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin surar sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزهر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الله كده من زنزنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن يكذبوك إذا هك كافري سنكري كاكتكم متعننك فقد كذب الذين من قبلهم حقيقة وأن لسك كافنسو تكين ألف مؤمن لسك شوء بايع تاريخي سنكري من زنزنا أكثر مسلم ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannun sun zo musu da hujjoji sun zo musu da dalilai ababan karantawa ko kuma al bayyinat wato ayoyi da dangi na mu'jiza daban-daban wa bil zuburi kuma sun zo musu da littattafai wa bil lafazin al bayyinat na nufin mu'jiza kamar sandar annabi Musa alaihi salam kamar rayar da matacce da annabi Isa alaihi salam yake da izinin ubangiji kamar taguwar annabi Salihu alaihi salam wannan dukkan su albayyinat ce dangi na mu'jiza ga garkoyo lafazin az-zubur jam'i ne na az-zabur az-zabur na nufin littafi wanda galibin abin da ya kunsa shine wa'azi da jan hankali gargadi da jan hankali da fada da tsawa wannan shine galibin abin da ke wannan baya hana a samu wani kaso na dokoki amma wa'azi ya fi yawa daga nan sai alkitab al-munir alkitab al-munir littafin da galibin abin da ya kunsa shine al-shara'i tsari na ibada da tsari na mu'amala amma baya hana a samu wani kaso na wa'azi da dan hankali da kwankwasar sukata sai dai kowanne an rinjayar da shi ta fuskar suna da abin da shi ne yafi yawa a cikin to wannan sai nuna kaso na annabawan da suka shuɗe a baya sun zo da waɗannan al'amura waɗansu albayinat waɗansu azzubur waɗansu alkitabul munir sai dai albayinat kusan duk sun yi tarayya wajen kowa ya zo da mu'jiza sai dai littattafan ne wani ya zo da abin da yake azzubur wato azzabur wani kuma ya zo da alkitabul munir ma'ana waɗannan ababai da annabawa suka zo da su bai hana mutane su kare su ba ashe ba abin mamaki bane ba kai ma yanzu idan mutanen ka sun kare saka. wannan kamar lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake yi daidai da ayat da ke cikin suratul ali imran da ubangiji ta lace fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayinati was zubri wal kitabil munir wato ainihin idan an kare ta ka manzannin da suka shuɗe a baya su ma an kare ta su da sun zo da littattafai sun zo da kaza sun zo da kaza sun zo da kaza sun ma akasku lazina kafaru sannan sai na danki waɗanda suka kafirce da azaba fa kaifa kana nakiyar yaya narfan azaba ta ya kasance a kansu ma'ana ai ba su da daɗi ba saboda an yi musu danka danka mai tsanani wajen hallakarwa su sai aya ta gamsu alafin ألم تر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ووراجيل سود ومن النهر والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء shin baka da masaniyar cewa Allah ne ya saukar da ruwa daga cikin girgije daga sama fa akhrajna bihi zamaratin mukhtalifan alwanuha sai muka fitar a sanadiyar wannan ruwa din samaratin ya ita muftalifan alwanuha wanda halin kasancewar launin su mai shan bamban da juna ka asdar wa ahmar wa asfar wa gairiha kamar wani ka danki kore wani kuma wato ka danki ja wani kuma ka danki rawaya wa gairiha da sauran launuka daban-daban masu ban kaye masu ban ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وبنجد تعالى يا فتن دسو من شاف من دسونا تفضل الله يجيب من كان تنو تفضل أفضل أما كم دكان وجود الله وانا آية بقارن دليل إن كان سوى أبو الأمة سنة آية بقارن بجد وعن من بيت وعن من بيت بالله كده وهو عايز يفتحه Ke babbaran dalili kan cewa Allah ɗaya ne da allolin sun yi diddiga to da ba a samu wannan tsari bai daya wanda yake maimaituwa lokaci bayan lokaci ba cikin tsarin da aka kaddara masa faruwa tun daga farkon shekara har zuwa karshen shekara cikin shekarun da Allah ya jiban mu duniya lalle a cikin wannan akwai ban mamaki farin an zalabina sama'i ma mun saukar da ruwa daga sama ba fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan ba sai muka fitar da dangin itace masu ban tsari masu banban da juna a nan gurin akwai abin da ake kira al-iltifat abin da wasu malaman balaga suke kira a fara labari da abin da baya nan lamirin wanda baya nan sannan sai a fiƙe da bayanin wanda yake bayani akan karan kansa ko a fara bada labari ana maganar wanda baya nan sannan sai a mayar da magana akalin magana ta koma babu ba kamar ana magana da mutum ga gaci alam tara anna allaha anzala minas samai ba ka da masaniyar Allah ya saukar da ruwa daga sama inda an tafi da labarin a haka da ta ce fa akhraja bihi samarati sai ya fitar da tsoro a sanadiyya wannan ruwa ɗin mukhtalifan alwanuha amma da yake anzala minas sama sai ce fa akhrajna sai muka fitar Allah ya saukar da ruwa daga sama sai muka fitar da wanda ya saukar da ruwan da wanda ya fitar kan daban-daban ne duk sai amma tasrifin aya kamar da yake huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها a tarihun afis وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم هذا مخاطبة Allah ke tafiyar da ku akan fako dangane da zanyen ababen hawa da ya baku daban-daban a cikin teku dangane da jiragen ruwa daban-daban manya da kanana da matsakaita yusayyirukum fil barri wal bahari. hatta idza kuntum fil fulki har zuwa lokacin da ku din za ku kasance a cikin jiragen ruwa sai aka ce wajarai na bihim a madadin a ce wajarai na bikum tun da an ce yusayyirukum hatta idza kuntum da sai a ce wajaraina bikum amma wajaraina bihim bi rihin tayyibatin jaa tarihun asif wadaa humul maut amadin wadaa kumul maut min kulli makan وظنوا أنه أحيط بهم أمدد وظننتم أنكم أحيط بكم دعوا الله مخلصين له الدين أمدد دعوتم الله مخلصين له الدين wannan shine al-iltifat waɗansu suka ce ba za a kira shi da suna iltifat ba dan abinda iltifat ke kira ke nufi da ma'anar larabci waiwaye ina kallon yamma a yanzu in yi haka in kalli arewa ko in yi haka in kalli kudu ko in juya in kalli gabas waiwaye ba a sufata Allah kuwa da waiwaye kofi ne na ababen halitta da haka waɗansu suka ce sunan duk da mun san kai da ka faɗa a matsayinka na malamin balaga ba ka nufin tufantuwar Allah da waiwaye kana nufin a'a an faro zance a wani salo sai a ƙare da wani salo ko a tsakiyar a wani salo a ƙarshe da wani salon magana kana nufin jujjuya jumuloni sarrafa kalmomi da jumloli ba wai waiwaye daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan nahiya zuwa wannan nahiya ba da Allah wa zalika wa duwa amma duk da haka wadanda sun ce intifad, wadanda sun ce a ba za a ce intifad ba sai dai a ce tanwi'ul asalib tanwi'ul asalib nau'anta salon zance kawo salon zance a kala kala a nau'i daban-daban ina fata mun fahimta alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض ومن الجبال daga cikin duwatsu da ke ban kasa kuwa judadun biyun za ga akwai hanyoyi a kan duwatsu din waɗansu hanyoyin biyun farare wa humrun waɗansu hanyoyin jajaye mukhtalifun alwanuha launukan duwatsun daban-daban wani dutsen baki wani wani dutsen kuma ya karkata zuwa ga ruwan kasa kasa wani dutsen bari wani dutsen da itace a kansa kore tar lullublub ga yabanya a saman dutsen wani kuma fafo da tsallauri mukhtalifun alwanuha lafazin judat jam'i ne na judda judda kuma yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai hanya akan duwatsu ko kuma jirta ana nufin launi a gadon bayan dabba wanda ya sha baban ya sha bamban da sauran launukan jikinta ne jutta idan an ganta jikin wato kenan ba jadid ba kamar yadda kuma suke kokarin su fassara judat sai jam'i ne na jadid ba a yin sa kan haka judat ba jam'i ne na jadid ba inda jadid ne da sai a ce judud kamar yadda za a ce sarir sai a ce surur an gane ko surur marfu'a kaga jam'i ne na sarir ina ba da fahimta to haka jadid judud amma judadun dan ne na judda wa min al-jibali judadun daga cikin duwatsu akwai wanda suke da tituna a kansu alamu na titunan da ba dan adam yayin su ba ta halitta Allah ya halitta su idan ka tashi zaka hudu sai ka rinka bin hanyar da kanka haka an kai ta ba wani ne yayin ta ba ubangiji yayin duwatsu sana haka judadun za ga wadansu bayrun farare duwatsu wato jam'i na abiyar kenan wa humrun jam'i na ahmar kenan mukhtalifun alwanu an gane ko wa garabi busud da bakake irin shine garabi busud lafzin suwud jam'i na aswad amma garabi jam'i na girbib lafazin algirbibu a larabci abin da ya kai matuka ta fuskar baki a hausa sai ka ce mai baki wulik to shine wanda baya daukan kowane irin amma idan kace aswad baki ta wani wa ta bai kai wani ba amma yana karkata zuwa ga baki ya farin jayi a jikin wa garabi mutu akwai dan zuwa ga baki wulu ina cewa haka zaka faɗa a wasu in ka ta fasara aya amma su a larabci sukan kawo kalmomi guda biyu idan sun so karfafa zance amma da zai su ce sudu za ka ce garabi mutu to amma irin wannan yadda aka saba gani a larabci shine tunda aswad girbe ya fi shi baki aswad baki ne girbe shi ma ya zama mai baki to in za a haɗa kalmomin sai a fara faɗin karamin sannan babban sai a fara faɗin wanda yake ɗauke da ma'anar ba cikakkiya ba sannan a kawo mai cikakkiyar ma'ana domin da an haɗu da aswad da girbe to girbe ya fi aswad zama baki to da ka'ida da sai a ce wa sudun garabib amma sai aka ce wa da su ina ba da an fahimta wato a larabci a kawai aka ce haza ahmadu fani wa haza asfar fatih an gane ko qala inna fi qulil ha baqaratun safra'u faqi'ul lawnaha idan an ce safra wato wanda take rawaya mai ruwan ɗorowa faqi'ul lawnaha wato wanda ya kai matuƙa wajen kallon ruwan ɗorowa ya za ka amince kenan babu shi a hausa kenan ba kuma mu sani ba sai mu je mu samu malaman hausa a cikin jami'ar bayar ko yanzu zaria an gane ku a ce ahmar qanim aswad girbihun asfaru faqi'un wato sai zanto asfar waya faqi' wanda yake matuka wajen zama waya. aswad baki girbih wanda yake matuka wajen zama baki ahmar da qanin wanda yake matuka wajen zama da wato jadu jajawar kyau wato dai wannan ke nuna balaga ta alqur'ani idan da ya tambaye ka me yasa uslubin ya canja amma da ake sudun garabi da aka ce wa garabi mutu. aka faɗo wanda ya fi bikin sannan baki kuma wanda bai kai wancan ba sai malamai suka ce karshen ayoyin da suke nan gudan suna karewa ya kun sannan harafin karshe an gane ko fa fa kana nakir kala fiha nabiyir wa bi zubul kitabul munir an gane ko ko dai ya kun kafin harafin karfi wani lokacin wawun kafin harafin karfi to a nan gurin tunda wawun da yake da harafin karbe kuma wawun din nan ya ranto mai dauri idan aka ce zarabibu wato bai dace ba da ake sunan sunan din ya ka dacewa da karshen aya idan muka bi yawan harufa domin lafazin sud da lafazin nakir da lafazin nazir dukkan yawan harufan su bai kai na zarabibu ba yawa garabi ba adadin harfa sun da yawa ba za a kai ka karshe su a kawo mai karancin harfa haka suke faɗa dai a ba babin balaga ko kuma na amma kuma waɗansu malaman suka ce wannan da awar ta ku sai cewa idan an haɗu da baki da wanda ya fi baki da ja da wanda ya fi zama ja da kore da wanda ya fi zama kore cewa ana fara gabatar da karamin sannan babban haka kuka saba ji a wani larabcin ya halatta a gabatar da babban sannan karamin shi yasa sai Allah ya kawo ta nan wa garabi ba shi nan ba idan kana larabci ne da ba ba alqur'ani ba wa sudun garabi ya halatta amma alqur'ani dole karanta wa garabi musu wa minan nas to haka daga cikin mutane ma wadawabi da dabbobi ko sauran halittu da ke tafe a bankasa wal an'ami da dabbobin gida dabbobin gida sune al an'am tumaki awaki shanu rakuma su ma muktalifin alwanu launukan su sun bambanta da juna a cikin mutane akwai farin fata akwai ja akwai baki akwai wankan tarwada haka a cikin dabbobi ba akwai jajaye akwai farare akwai bakake haka a cikin dabbobin gida tumaki da awaki akwai farare akwai bakake akwai jawaye jajaye a cikin rakuma da sauransu da sauran halittu ma'ana yadda ubangiji ta ala ya bada kala daban-daban a cikin duwatsu haka ya bada kala daban-daban a cikin bil adam mutane akai ya a cikin dabbobi sawa'un na gida ko kuma sauran halittu da suke wajen wurare dan a nuna cewa mahalicin duk guda ɗaya ne shi yasa sunnar da ya gudanar a kan ita ya gudanar a nan wannan ta sanjira da sunnar Allah ta bidila sunnar Allah ko ba ta ba. haka ya tsaro haka ne su za su shi ne ce mukhtalifun alwanuhu kadalika launuhu ya ta bamban kuma dai inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda suke kan tsoron Allah a cikin bayan su ne malamai malamai anan ba waɗanda suka fi kowa ilimi ba ana nufin malaman da suka san Allah to kuma Allah ana sanar sa ne ta hanyar sunayensa Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar ana sanar sa ta hanyar sifofinsa رب العزة نمشي سبحان ربك رب العزة yana da da ya siffanta ko manzo ya siffanta shi da su hadisi ana sanin Allah ta hanyar ayyukansa da fitar da tsirrai Kefewa, rayawa arzikawa talautarwa arzuta jiki da lafiya kwance lafiya a jikin dan adam sarrafa duniya gudanar da ita waɗannan duk ayyukan Allah wato za a san Allah ne ta hanyar sunaye sufofi da kuma ayyukan ta wannan hanyar kawai da ka san amma ba wai sani ta hanyar ka ganci kiri da mudu ba za ka iya ganin shi ba a gidan duniya shi yasa annabin Allah annabi Musa alaihi salam duk da kasancewa sai na cikin ulul azumi na rusuli da yake rabbi arini anzur ilayk ya ubangiji ba na dama in ganka sai Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba yadda ba ganni ba gobe ma ba za ka ganni ba haka da jibi da gata abin nake har kwanakin duniya ta tare ba za ka ganni ba da haka ba wanda ya ce ga Allah a nan gidan duniya amma a ranar tashin kiyama ubangiji zai yayi hijabi bayan sa mummune su ganshi wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskoki za su tashi suna kyalle suna masu ni'imtuwa da kallon Allah za su ga Allah amma kafirai za a sha makance su ba za su ga ubangiji ba kalla innahum an rabbihim yawma idan lamarjun saboda haka tataccen aqida ta gari wanda ayoyin alqur'ani suka nuna hadisan manzo Allah suka nuna ba wanda zai iya ganin Allah a nan rayuwar duniya amma ranar lahira mu ne za su ga ubangiji wannan shine zance sahihi wanda yake da goyon bayan qur'ani da hadisi kun ga dai annabi Musa ya nemi ga Allah Allah kan shi dan sarani walakin yanzur ila al-jabali fa in takarra makanahu fa sawfa tarani ga dutse dan kalle shi ka gani in dai ya tsaya a inda yake bai canja ba to zan gani sai ubangiji ya bayyanar da ba wani bangare na haskensa a jikin dutsen shine falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da Allah ya bayyana da wani bangare na haskensa a jikin dutsen da alahu dakkan wato ya yayi hasken haskensa ya hawo kan dutsen da alahu dakkan sai dutsen gaba ɗaya nufi ya zama gari abin nufi anan da jirin jikin kai dan adam da dutse wanne ya fi idan dutse ya narke gaba daya ya zama gari kai dan adam lokacin da ga ubangiji ajalin jikin ka da aka maka na duniya me zaka rama ya da nan wuta da ya dutse idan da nan ya canja ya zama gari me ya faru wa karna musa saika sai fada a wajen sumamme ko kace matacce ko kace sumamme domin as-sa'at yana zuwa da ma'anar al-maut as-sa'at yana zuwa da ma'anar suma wa nufiqa fi suri fa sa'iqa من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون خر موسى صعقا فلما افاق يعني ده فرفدو sai ta ne subhanaka tawtu ilayka wa sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji abin da zai mai gani a gidan gidan duniya lalle ba haka bane ba zan iya gani ba sarki ya tabbata gare ka ka fi karfin mutum ya ganka a duniyance amma a lahira ai ginin jikin dan adam za a tsara shi ne ba yadda yake a duniya ba na farko kowa zai zama kamili ba na kasance girman halitta daidai da baban mu annabi adam tsawon zura'i 60 yanzu ko tsawon zura'i ga nawal ga gani amma a duniya tsawon zura'i a lahira tsawon zura'i 60 sannan yanayin halittar za a yi ne ba daidai da yadda yake bukatan oxygen irin na gidan duniya ba dan tsarin jikin ka na gidan duniya yana bukatar subsidy yana bukatar abinci yana bukatar abin sha yana bukatar kaza yana bukatar kaza sai aka yi daidai da bukatun ka na nan ban kasa to idan an tashi kiyama za a canza kasar da ba wannan ba a canza saman da ba wannan ba yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi wa samawat a ce cikin ka ba sai an canza shi ba wannan ba sai ya samu kwarin ganin ubangiji ta yadda ba zai narke ba ina ba za mu yi haka duk wanda ya ce muku ga Allah kawai labari alamara wallahi tallahi almara ce ba gaske bane ba tatsuniya ce ba gaske bane duk wanda yazo ya je shi da wani daki ya zikire fito ce na gan shi to sai dai gane ma ba Allah da lamiri suke faɗa ra'aytu hu ce na'am ra'aytu hu ra'aytu hu wai na gan shi na gan shi wa faɗa mana shi shi wa إنما يخشى الله من عباده العلماء sanadai waɗanda suke jin tsoron Allah cikin bayi so ne malamai malamai ko sune masana Allah waɗanda suka san Allah ta hanyar sunayensa sa da kuma ayyukansa sannan suka san dokokin Allah abinda Allah yake so da wanda Allah baya so to wanda ke cikin wannan shine ya zama malami gwargwadon kaso da kake da shi na ilimi gwargwadon yadda ake sa ran ilimin yayi tasiri wajen sa maka tsoron Allah an gane ko sai dai cikin hikimar Allah za ga wani ga ilimin ba tsoron Allah ga wani kuma ilimin ta kai kace amma yana tsoron Allah da haka da ilimi kadai ba a yi da shi sai mutum ya ya ji da tsoron Allah inna allaha azizun ghafur lalle Allah shine aziz wato mabawayi wanda babu abin da ke gagara sannan kuma ubangiji da Allah shine ghafur wato mai gafartawa bayi gaba ɗayan ma ne yace inna ma yasallahu min ibadihi wa ma ma'anasa al-alimuna bihi wa bima bihi waɗanda suka san ubangiji suka san me ya dace a baki min sifatihi jalila na me ya dace a suf a danganta shi da shi na sufofi waɗanda suke masu girma wa fa'alihi jamila da ayyukan sa kyawawa bi anna madar al khashiya ma'rifatul maksi domin eh, khashiya tsoron Allah na kai waye komo ne gurgurdan yadda aka san wa ake jin tsoron wal ilmu bi sifatihi wa fa'alihi da kuma sanin sifofinsa da ayyukansa faman kana a'lamu bihi kana aska lahu duk wanda yafi kowa sanin Allah to ya kamata ya fi kowa kuma tsoron Allah walidhalika qala alaihi salatu wassalam da haka manzo Allah ya ce da sahabbai inni asqakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah na fi ku game da ubangiji bal juhalu billahi la yakhafuna malai yace waɗanda suka zalunci ubangiji ba sa jin tsoron ka bal ilmu ra'asul mu'amalati da haka ilimi shine kashin bayan mu'amala ma'ana dai akwai bukatar musulmi ya zama mai neman ilimi mai karuwa ta fuskar ilimi a cikin awa 24 da kake da su a yini nawa kake kashewa a kasuwa da wajen aiki nawa kake kashewa wajen koyon addinin ka a kasuwa da neman aiki sai ka wajen awa biyar da bakwai ko awa tara wani ya fita tafi shida bai dawo ba sai shida duk a wajen aiki wajen neman abinci amma ya kasa ba da awa daya tsakanin magariba da lita dan ya je ya ji me Allah ya cikin alqur'ani ko me manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya koyi wani abu na addini da zai karanta ya kasa ba da awa daya tsakanin la'asar zuwa magariba ya kasa ba da awa daya bayan sallar zuwa ko lokaci da zai koyi addini wannan fasara ce cikin tsara ce kana kana yin himma da kwazo wajen neman abin da ba za ka ma a kansa ba shine gida da mota da rigar sawa wannan ba za ka dawo akan su kai ka riga ka sani amma ka ki fazo da himma wajen neman abin da shi ne zai tabbatar da dawo maka cikin dindin shine ilimin addini tare da yin aiki Allah ya إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وحنانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور lokacin da zai yi da kitab Allah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wato alqur'ani mai girma wa qamu salata kuma suke tsayar da sallah ai a damu ha sun limanta kanta yau da gobe da jibi da gasa duk suna yin sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma sun ciyar daga cikin abin da muka arzuta suna dukiya sun tallafa wa biyayye da mara lafiya da wanda yake cikin yunwa ko cikin talauci da wanda kangi na rashin lafiya ya bayan shi su sun taimaka gwargwadon ikon su gudan samun su ne wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan a bayyane da kuma a boye duk suna yin haka zakatan wa gaira malaka ko walinta irin waɗannan mutane yanzu na tijara sallan kabur lalle suna yarda da kasuwanci wanda baya karewa shine kasuwanci tsakaninka da ubangiji dan tsakanin tsakaninka da ubangiji kai ka bada kanka da dukiyar ka shi kuma ya baka aljanna to kanka da dukiyar ka daga nawa ne idan aka samu kudin ka nawa ne sannan kuma kai din kanka kana nawa ne shekara nawa kai a duniya sai kuma ji a baka aljanna wanda ke arzu haka mawatu wal ardh sannan kuma ka zauna a cikin dindindin ba mutuwa ba su ba idan kai a duniya kai ibada kake kana sattin ita kai a lahira kuma za ka rayu sittin sittin sittin so ba a rage ma'ana ka ga cinikayyar kai abin da ka bayar na farashi da abin da aka baka da haja ba za ka da juna ba shi yasa aka ce yanzu kasuwancin da babu kariya. waɗanda suke da wannan ɗabi'a guda na farko tilawatul qur'an al-karim karanta al-qur'ani yatluna kitab Allah lafazan yatluna yana daukar ma'ana guda biyu a cikin larabci akan ce kala yatlu da ma'anar tabi'a yatbu ya bi yana bi yana ba da amfani idan mutum ya bi abu sai a ce talahu an gane ku sannan kuma tala ya tazo yana zuwa da ma'anan qara'a ya tsara'u to kaga alqur'ani yana bukatan an guda biyu karantawa da bi ka karanta ka bi dokokin nan da ka karanta abinda aka ce yi kana yi abinda aka ce bari kana bari da haka da Allah ya ce allazina atainahu alkitaba yatlunahu akka tilawatihi ulaika yu'minuna bi sai malaman tafsir da suke maganganu guda biyu wanda ba sa son karo da juna wadanda suka ce yatluna hakka ta ay yaqra'unahu hakka qira'atihi kaga kenan yu'tuna hurufa ha wa mustahaqqaha suna bai wa kowane harafi abin da ya dace a baki na sifa suna bashi abin da ya dace a baki na wato ainihin makaraj wurin fita wurin mafita suna karanta alqur'ani tare da yin izina da dokokin karatun alqur'ani أحكام التجويد نون الساكنة والتنوين الميم الساكنة والتنوين الإدغام للمتقاربين والمتجانسين إلى آخره duk suna yin wannan sanda suna kula da ahkamul waqf wal ibtida ina kamata in tsaya sai ina kamata in sharafa in tashi in na tsaya to kaga suna karanta shi hakikanin karatu sannan kuma yana daukan ma'anan yattabi'unahu haqqa ittiba'i suna bin shi hakikanin bin sa abinda alqur'ani yake ai ba ka tsara ko ba ta rage abinda alƙalani ya a hannu kuma sun hannu su kaga yadda nuna haka tilawati ne yana daukar ma'anonin guda biyu ma'anonin guda biyu suna cin karo da juna ba ta cin karo da juna ga kada in ma'anoni guda biyu suka zo wanda ba ta cin karo da juna to ana fassara alqur'ani da duka ma'anonin a yau wanda ya bi alqur'ani kadai ta fassara yadda an ce yi kaza yi bari kaza ya bari amma baya karanta alqur'ani bai ba alqur'ani ba shi da nan a yau wanda yake karanta shi kadai amma baya aikin dokokin sa shi ma bai ga alqur'ani ba yake ganin sa amma wanda ya hada guda biyu gaje yana karanta gaje yana bi to ne yake nan haka tilawati yana aiki da abin da an karanta da shi an fara masa da haka yadda dole kitab Allah ba karatu kadai ba karatu tare da aiki da alqur'ani wannan shi ake bukata in yi kai dukkanin mu mu yi a matsayin mu na mutum ta yadda zamu samu canji tsakanin jiya da yau in muna zuwa makaranta ya kamata in mutum ya yi shekara yana zuwa wurin da ake karanta alkur'ani ko hadisi za a samu halayyarsa akwai ci gaba in an kwatanta da shekara da ta baya ya kamata in wani ya fita da wata daya to a samu yana da ci gaba na aiki da alkur'ani na wata daya kafin zuwan sa kun yi zama wa hasaka wuce to dai ga wani zama karanta alkur'ani amma aiki da shi yayi garanti akwai kan mahaddata amma idan ka ce zuwa ka san ma'ana cikin mahaddata sai adadin ya rabu idan ka ce suwa kake aiki da shi cikin wanda suka san ma'ana sai adadin ya sake rabuwa saboda wato kenan ba ma ba ma cikin waɗanda yake nuna wa hasa tilawatu waɗanda Allah ya ce ulaika yu'minuna bi wannan su ne suke imani da shi cikin to tsarin ka nasarar wata alqur'ani sai ta bambanta ta magabata karatun mai wani alqur'ani ko karatun allo wanda zaka je ka rubuta tun daga babba ko har ka shiga wasallah har ka fara tayar da baki a fara maka har ka yi sama har ka zo ka haddace alqur'ani kaga wannan kana tafiya ne ka haddace alqur'ani wani lokacin da zuku sannan ka biyo da tilawa wani lokacin kuma nan idan iya tafiya da tilawa gaba ko wanda suke karatu a makarantu masu tsari wanda kullum ko duk bayan kwana biyu ake shafi guda a qur'ani dan madina shafi guda ake karanta a mutane su iya gobe shafi har mutum ya sauke alqur'ani gaba to su magabata ba san wannan tsarin suke karatun su abu abdurrahman salami abdullahi bin habib cikin manyan tabi'ai yace mun yi karatun alqur'ani a wurin wanda suka koya kai tsaye daga bakin annabi to ne abubakar da usman da umar da sauran sun kasance idan sun koyi aya goma ba sa karawa a kanta har sai sun fahimci ma'anarta sun kuma yi aiki da abin da ke cikin kafin su wata goma a wata riwaya aya biyar biyar wannan shine salabar na karantar da alqur'ani a lokacin sahabban manzon Allah idan mutum ya koyi aya goma sai ya hadace ta bayan ya hadace sai ya san ma'anar bayan ya san ma'anar sai ya tabbatar yayi aikin abin da ya tafi kudurcewa zuciya a matsayin akida ya kudur baya inkarin abin da ya tabbata abin da ya tafi aiki da mu'amala da shari'a ya ga yayi aikin to sannan zai ya dora masa wata aya goma shi yasa za ga mutum yayi shekara takwas a cikin su kafin ya haddace sun su bakara kamar da kake Umar ko Abdullahi Umar ya yayi shekara takwas kafin ya haddace sun su bakara amma nan da sannan lissafi yake yi idan kirkadi ya je yadda muke bai haddace ba bai kai wannan dakikancin ba ba za a ce haka yake ba ai ba kike bane ba ba da kike bane ba amma abin nufi sun zantarwa kansu aya goma goma karantawa haddacewa sanin ma'ana aiki da ma'anar sannan wata goma sannan wata goma da kaga za a ce ba haka ce Qur'ani mu ku yanzu burin mu za ga yan kada da ke da Qur'ani hadda Qur'ani wannan yana da kyau alkhairi ne ba mu sai ba sharri bane ba amma dai ya kamata a bada muhimmanci wajen sanin ma'ana da komai da kuma aiki dan shi ne zai tsira da bawa karatu kadai baka san ma'ana ba ba zai tsira da kai ka san ma'anar ba kai aiki da kyau ba zai tsira da kai dan ga kan fasara hu hakka tilawata ko dai ya hu hakka qira'atihi ko ko mai yattabi'unahu hakka tibai wanda dukkan ma'anonin guda biyu tare da juna innal ladina yatluna kitaballahi ne kenan wa qamu salata kuma suke tsaye da sallah dai suke da wato shugabar ayyuka na ibadoji gaba daya idan ta yi kyau sauran ayyuka sun yi kyau idan ta rushe sauran ayyuka sun rushe wanda zai yake ta sallah abu ne mai sauki ta sauran ibadoji wanda zai yake mutunta sallah to zai samu karfin halin mutunta sauran ibadoji sai sa aka kawo ta aka yi shiru dan tauce sauran ibadoji wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kaga tilawatul qur'an da iqamatus sala wannan alaka ce tsakanin ka da mahaliccin ka to ga kaida ta musulunci ko alaka ta yake tsakanin ka da Allah in alaka tsakanin da mutane ba ta da kyau cutar ta kake zalunta ta kake a'inta ta kake albutu kake mutu. to har yanzu akwai to kaga bayan an kawo tilawatul qur'an iqamatus sala sai a kawo al wa anfaqu mimma razaqnakum lokacin da kaciyar Allah ne zai amfana da shi ko bil adama bil adama da sauran halittu sun za su amfana wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya to masu irin wannan sune yanzu masu jalla sallan tabo Allah sa mu cikin su li wasiyahum ujurahum domin ubangiji ya cika musu ladan wa yazidahum min fadli kuma ya musu tsari cikin falalatin subhanahu wa ta'ala innahu ghafurun shakur Lallai Allah shine gafur mai gafara sannan kuma shine shakur mai sakamako ga ayyukan bayi sai Allah ya والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقدير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير والذي أوحينا إليك من الكتاب abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafi huwal hakuki ne gaskiya a bar saukarwa daga wajen ka a yi sabitin ma'amuru da kira'atihi wato tabbataccen abin da aka yi umarni da karanta shi wa fawzi qari'ihi da kuma cewa wanda ya karanta din zai rahota huwal hakuki ne gaskiya tabbatacciya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da ya rage ya riga ya halal ya gaskata ya gaskata at-taura littafin annabi Musa ya gaskata linjila ta annabi Isa alaihi salam alqur'ani bai yi da wadanda da suka ba gaskata su yake da kuma nuna a yanzu lokacin su ya wuce sai dai mutum idan yana son tsira ya zo ya ba alqur'ani bai girma inna allaha bi ibadihi lakabirun basir lalle ubangiji ta'ala mai bada labari ne game da bayi sannan kuma mai ganin abin da suke ciki ne ay alimun bil bawatin wal zawahir masani ne dangane da batinan su sannan masani ne dangane da zahirin su ba abin da yake bakuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sannan sai muka gadar da littafin nan namu ga waɗanda muka zaɓa cikin bayanmu awrasna alkitaba mun gadar da littafi wa muka gadarwa a wani littafi allazi littafi nan da istafaina muka zaɓe mun gadar da shi min ibadina ga bayu ko kuma a wurin sun nake gaban mun gadar da littafin da istafaina wato muka za wato ga bayin da muka zaɓa min ibadina cikin bayu wa minhum zalimun da nafsi daga cikin su akwai wanda ya zalunci kansa bai takfir bil amal wanda yake da ragwanci wajen aiki baya himma baya kwazo azzalimin lafafi kenan mutumin da yake sakaci da wajibi ko yake zakewa babban laifi cikin manyan laifuka kamar zina ko tata ko shan giya ko sata da sauransu wanda ya zama zalimin da lafafi matukar waɗannan ababai ya yadda Allah ya haramta su ya yadda da wannan a cikin zuciyarsa amma rinjayar shaidan da karancin karfin imani ko muggan abokanai ya sa mutum na jewa waɗancan ababai ko yanzu yana sakaci da sallah ko yana sakaci da azumi ya yadda ko sallah wajibi ce ya yadda azumin ma wajibi ne rukuni ne ma cikin rukunin musulunci amma saboda rinjayar shaidan ko rashin gyararren imani mai karfi sa yake sakaci da wannan to wannan shine zalimul nafsi al mutafahim fi ada'il wajibat wanda yake sakaci wajen bayar da wani an gane ko wa minhum muqtasid daga cikin sa akwai muqtasid wato wanda ke dan saka daga alqasd ne akan ce iktasada ya zanto ifta'ala ne min alqasd alqasd kuma shine alwasat saka a cikin kowane irin lamari shine alwasat wani yake wa aufi wa la tastawfi hatta kullahu wa safih wa lam yastawfi qattu karim wa la tagalu في كل من الامر واكتسب خلاف خلاف رفي قصد الامور زميم قصد الامور tsakatsakiya lamari da haka mukutafi wanda yake dan shi ne malamai suka fassara shi da cewa ne musamman da ya bayar da wajibi ya ne tantar haram daga wajiban nan da ya bayar baya yin da shi da ya soke wajibi sallah guda biyar baya saka tibi amma baya nafilfili ina ko shi bai yi da katan alfadil baya yi mukutafi daga nan sai sabiqun bil khairat bi idnillah wanda ya tsere da ayyukan alkhairai an gane ku to ki wanda wannan yasa sabiqun bil khairat wanda ya tsere da ayyuka na alkhairai mutumin da yana wajibi yana mustahabi ya ne san haram sannan kuma yana kokarin ne santar makaruhai a cikin lamuran an gane ko zai aikata sagairin zunub ba ya ba aikatawa ba baya aikata kaba'ir zuru sai sagair sagair kuma baya da goma a kansa an gane ko domin da zarin ya dawo akan su to ya zama zalika da nafsi an gane ko mu kusan sai zai aikata wajibai amma ba zai san ta haramun amma ke ne na masu masalai amma sabiqun bil khairat yayi nisa da yawa zai aikata wajibi ya kuma aikata nafila sannan zai nisan ci kaba'ir dhunub sagair zai iya amma la yudawu la mu alaiha baya bi manta kusan bil khairat bi iznillah wannan da izinin ubangiji wato shi sa da bil khairat ya samu kanka kai da irada ne da ubangiji sai Allah ce zalika huwa al-fadl kabir wato wannan ita ce lada wadda take mai girma to anan mu koma kan kalmar summa awratu min kitabal ladina safika daga al-irs ne al-irs a cikin harkar larabci na nufin al-kasabu bi ghairi iktisabin wa bila iwan mutum ya samu abu ba tare da yayi wani aiki ba to akan ce warisa wato ya samu abin da ba yi wani kwazo ba ba da kwazonsa ba shi yasa idan da ya gaji dukiyar mahaifinsa sai a ce wani sama na abiki ma'ana ya samu dukiya a fagas ba tare da kwazonsa ba ba tare da himmar sa to shine addin tawafin abin ya same shi ne ta hanyar mahaifi inda yayin matsantsan larabci ba islahi ba duk inda alƙirsu ya zo yana ɗauka ma'anar samun abu ba tare da wahala to kaga Allah ya gadar wa bayi littafi ba tare da wahala ba tare da sun bukata ba falala daga gare shi subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimta kaga littafin da aka samu ba tare da kwazo ba ba tare da himma ba aka sunnanta ma aka tsara ma dokokin da za su zama alkhairi a rayuwarka ta duniya a rayuwarka ta addini wannan ya zama ibn thumma awrasna alkitaba alladhina sabaina min ibadina al-ibn to sannan in na zuwa sanar wani ya shiga da wani kamar yadda na gana da haka dan ka ga alƙur'ani a cikin alƙur'ani karfe saurin bashi ma'ana har sai ka ga zuwa nan ma'anar inda da ubangiji subhanahu wa ta'ala na inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un to kaga anan gurin baya nufin cewa samu ba tare da wahala ba yana nufin wato am wato dawwamar ubangiji domin yace narisul arda wa man alaiha zamu gaje kasa da wanda yake kanta ma'ana ma'anar wannan zai zama da ka saba mulkin Allah ba sai bayan wanda suke kan kasar sun mutu sannan ya zama mulkin sa ba haka ake nufi kamar yadda da dukiyar wani ba ta ce ta su sai sai da mahaifinsa ya mutu sannan shi dan dukiyar ta zama tashi haka wannan ma'ana take ba ina ba dan bai wannan tana nufin dawwama na ubangiji ta'ala kowa zai kare Allah yana nan kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم وإليه ترجعون حينما إنا نحن نرد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان كثيرا wancan gida na aljanna za mu gadar da shi ga wanda ya zanto mai takawa cikin bayan mai Allah ke nufin gadarwa ma'ana shi Allah zai shuɗe bayan mallakar sa ne sai yan aljanna su gade ta irin yadda ta ke gadan dukiyar mahaifinsa ba wannan yake nufi ba kan ana nufin kenan Allah zai ba su aljanna ba tare da aikin su ba ba wannan ake nufi ba suna da wani bangare na aiki da suka yi amma sakamakon aljannan ya fi karfin gwargwadon aikin su an gane ko dan ga aiki dai an baka lada goma da idan kai aiki ne sai a baka lada daya daidai aiki shi kenan amma kai dai an baka lada goma ma'ana ya zama baka aka yi ba tare da wahalar ka ba shi yasa Allah masa kin nuru min ibadina man kana tafiya to anan gurin wa warisa Sulaiman daud wa qala ya ayyuhan nas wa nimla man takasai warisa Sulaiman daud Sulaiman ya gaji annabi daud ya gaji mai dinsa dukiyarsa ba dukiyarsa ya gaji annabta ya gaji manzanci wa ya gadar masa da annabta da manzanci Allah ta'ala Allah ta'ala ya gadar wa Sulaiman annabta da manzanci irin na mahaifinsa ya gadar masa da mulki wanda har ma ya tsara na mahaifinsa Dawud alaihi salam to kaga anan wurin ba wai gado ne na ya ci gadon dukiyarsa ba kamar yadda kuka yi tarbuto tambaya akan wannan saboda in shi'a suna cewa ga annabi Sulaiman ya ci gadon annabi Dawud amma Abubakar da Umar da Usman sun hana na Fatima gadon manzon Allah kin kawo wannan aya wa ta Sulaiman Dawud kusan ga yadda lafazin irsi yake a cikin larabci yana daukar ma'anar cin gado din yana daukar ma'anar ka abu ba tare da wahalar ka ba yana daukar ma'anar gaje duniya da abin da ke cikin ta idan mun jinjina shi da ubangiji subhanahu wataala yana daukar ma'anar ubangiji ya bai wa wani kyauta makamanci ya ta wani da Allah ya aurasu dal kitabul ladin sabiran mun gadar da littafin mu to da wato Allah yana littafin da ne to sai nan sai ubangiji ya buke kuma sai ya gadar mana littafin ya zama namu idan yadda ya yake gadar mana da dukiya kaga ba wannan bane kaga anan abin da yake nufi mujarradul i'ta bila iwa Allah ya ba mu littafi a bagas ba tare da mun bayar da komai ba falla daga gare shi kyauta da baiwa daga gare shi yadda littafin yake a matsayin kyauta da baiwa haka turo manzon Allah ya zama kyauta da baiwa laqad manna Allahu 'alal mu'minina yadda ba su fi rasula yatlu wa ayatin gare da littafin da wannan gadarwar kenan to shine an gadarwa annabi da annabi Sulaiman makamancin abin da aka biwa wa idan ba wannan annabi ya shiga da dukiyar sa ba tunda manzo Allah ya ce mu taran annabawa ba a cin gadan mu duk abin da muka bari ya zama sadaka babu wani annabi da dan sai shiga da ko ko ɗan sa suka shiga da dukkan annabawa gaba ɗaya abin da suke mallaka idan sun mutu to yakan zama sadaka ne ga sauran al'umma amma baya zama gado ga yayansu da haka wannan kissa ta cewa da abubakar da umar da usman sun kwace gadon fatima wato sun hana ta gadon ta bayar rasuwar manzon Allah waɗansu ne suka kisa ta dan ƙarya dan su kuma sun sabon manzon Allah inda yana da su fito wannan su wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah mun sa mutane kala nawa kenan kala uku na farko zalimun li nafsihi musulmi ne kuma musulmi ne musulmi ne amma duk da haka an ce masa ya zalunci kansa na biyu muqtasidun na uku sabiqun bil khairat bi idnillah idan an tambaye ka waye fa Allah sai ka ce me sabiqun bil khairat bi idnillah sannan wanda yake bi masa muqtasid sannan na karshen su shine me zalibul lil to tunda shine na karshen su ta fuskar falala me yasa aka fara gabatar da shi ta fuskar ambato sai malamai suka ce don kare sai bai tsammani kila da an ce sabiqun daga baya ciki muqtasid baya ciki kila ya karaya sai aka fara ambata su gaban su dan kare karaya bisa da ka'idar la taqnatu min rahmatullahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kada ya karaya me yasa aka gabatar da sabiqun bil khairat tare da wayan fala aka ce dan kare girman kai yana ganin ya aiki yayi kwazo sai ya zo ga an fito da sakamakon farko ya karanta babu sunan aka sake fito da biyu yana cikin su zaman mai bin ma'ana an sa shi a ƙarshe duk da cewa shi ne na farko Waye ne kuma nuna zalika Ina kai cuta ai masa azaba gwargwadon laifinsa gwargwadon satarsa gwargwadon zalincinsa gwargwadon yaudara da yayi da cin mutunci da yayi da kaza da kaza da yayi amma da karshe ba zai dawo a ciki ba za a ce shi a kai shi gidan aljanna kamar yadda hadisi suka nuna cikin sahih bukhari a kitabul iman amma dai dan aljanna dalili akan cewa dukkanin sayan aljanna ne da Allah ce zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala mai girma to falala mai girma ita ce zai fasara aya ta jannatu adnin jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min wa nusuha فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا العمل إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغور جنات عدن يدخلونها الجنة كزما زما wanda yake na dindindin ya dukulu na za su shige ta wato da zalimin da nafsihi din da mabutasin da kuma sabiqun bil khairat shi yasa aka ce ya dukulu na aka kawo wawul jama'a wanda ya nuna su ukun duka duk za su shiga gidan aljanna ke sai dai matsayin kowa cikin aljanna daban ne malamai suka ce hadhihi waw tastahiqu an tuktaba bima'il aynaini wannan waw din da ke cikin yadkhulunaha wanda ba dai ita ba da zalibin nan su yi bi shiga aljanna ba kai ta cancanta a rubuta ta da tawadar hawayen ido eh, a fitar da hawayen ido zo shine tawadar da za a rubuta wa mutum dan matsayinka ma'ana dan ta sa ya ta sa bayi kyakkyawan fata cewa shi ko da nayi ba daidai ba ko da nayi kace da wajibai ko da na sake wa kaba'ira wannan bayan mana tabewa wata lalle ni abin yawa wa zan da gidan mutane to amma kuma kar in dai bai tsammani in tuba in koma ga Allah zan samu da gidan aljanna kaje gidan wawan din ta zama jawo bayi take ta sa musu fata kyakkyawa jawo masu laifi take da je mata ya ta karkado mutane ku taho ku ta je daba ta karkado yan daba ta yanke wani ku tafi kuna da sa rai jannatu adnin yadkhuluna duk waɗanda ya suna cikin zalimin lulun amma aka ce jannatu adnin yadkhuluna da haka suka ce hiya arja ayatin fi kitabillah ba aya da ta fi tsari da kyakkyawan fata a zuciyar bawa game da ramar ubangiji irin wannan aya tunda an kawo zalimin nafsi ya ake kuma yadkhuluna fi fiha min asawir min dhahab za a yi musu ado fiha a cikin aljanna min asawira da waɗansu mundaye a nan gidan duniya ɗan namiji kan na sa duwa an ce mace take sa munduwa amma a lahira ya halatta za a yi wa mazajen da matan kwalliya da mundaye min zahabin na zinari wa lu'lu'an wa libasuhum fiha hariyar ga kuma lu'lu'u wa libasuhum tubabun a cikin aljanna din fiha a cikin ta harir shine wanda aka yi shi da ma'adani na al alharir wanda ke ma'adani ne mai kima tubabun da suke da lauki ba su da kaushi tubabun da suke wato ba su da nauyi talakala harir kenan kayan kwalliya wanda sai kai mutuka wanda a gidan duniya an haramta mana yin amfani da shi amma a lahira a aljanna ko za a tawa yan aljanna wani wajen yadkhulunaha a wata kira'a da yadkhulunaha wato Birbina bina'i al-maf'ul wata kira'a yadkhulunaha bil bina'i bil bina'i al-fa'il duka ko shi da kira'a ce kuma ko ce ma'anarsa ba ne take ba sai dai ta farkon ita ce kira'a ta dubu wa qalu sai ka sun ce alhamdulillah alladhi azhaba anna al-hazan yabo tabbata ga ubangijin da ya nesa ta bakin ciki ga barin azhaba anna alhazan ya tafiyar da bakin ciki ga barin dan dan aljanna ba shi ba bakin ciki babu damuwa bayan an riga an kefere sa abin da ya rage a shiga aljanna sai a sake tsayar da bayi a wata farfajiya ba abin da rage sai shiga aljanna saboda ga mutane sun yi imani amma wani yawa wani laifi wani yawa wani ba daidai ba wani laifi ta masallaci dan ya je jaddada alwala ya kefere wani dole a fita ya ji ya taka wani ya ji haushi ya san ba bisa wuri kaga da ya haushin nan dai ya bar abin ya bar abin abinci ko bai ce ya yafe ba ya dai bar abin abinci shi ko bai zo bai ce ka yafe ba ya wuce to ire-iren wannan ko a wajen wani taro wani ya taka wani bai gani ba wani ya tuntu bai da ka bai gani ba kowa ya kulla wannan azuci an rafa da juna ba tare da ya ce ya yafe ba shi ko ba tare da ya ce ya yafe ba to sai a tattala su gaba daya kai mai wane ma ya kasa na ce rama ce rama kai ma mai wane maka ni kuma ya maka za ta yi rama duk alama wa juna a cikin raha da jin daɗi sannan a ce to an yi haka ne dan kar a je aljanna da wani dan kwarza ne na damuwa shine ma'anar wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mustaqbilin za mu cire abin da ke cikin su na dan kulli ko an san kuɗi ka ba gari ba wani ya kare ma da dogon hula ya kare ma ba gari ba wani ya kaza duk wajen kowa ya wani ya ta haushi wajen ba daɗi wajen kama wuri wannan ya haushi wajen fita da mashin da keke wannan ya haushi an tashi wannan ya ya kasa saurara wannan wannan ya duk wannan ababai za a cire su kafin mutane su ga aljanna to shine bayi bayan wannan ta faru sai alhamdulillah allazi azhaba anna hadar yabo ya tabbata ga ubangijin da ya tafi da dukkan dangin bakin ciki ga mulmu babba da wanda yake karatu in rabbana la ghafurun shakur lalle ubangijin mu ma'abucin gafara ne sannan kuma mai gode wa bayi ne bisa ga da'ar da suka yi masa da haka yake saka yawan da gidan aljanna allazi ahallana daral muqamati min fadli wanda ya saukar da mu shine ahallana ya saukar da mu daral muqamati gidan zama kaga shi kenan duniya ba gidan zama ba duniya ba gidan zama ba dubu khairul farfi in ba wa wuta da rage rabo ba kana ba za mu dawoma ba ma'ana duniya ba gidan zama bane ba lahira ita ce gidan zama na dindindin darul ke kenan min fadlihi saboda fadlansa ba dan yawan aikin mu ba la yamassuna fiha nasab babu wata damuwa da za ta shafe mu wala yamassuna fiha lugub babu gajiyawa ko kosawa ta tare da mu wato nasab ne ta'a wato gajiya shi ne shi ma dai al duk dai shi ma nau'i ne na gajiya din babu wata gajiya karama ko babba da za ta shafi in gidan aljanna to wannan shine abinda yan gidan aljanna za su rinka farin ciki to kaga wannan sai ya nuna waɗancan kasusuwan mutane guda uku dukkanin sayan aljanna shi yasa alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi da yi yace cewa waɗanda sun yi kokarin cewa kaso ukun da ke cikin nan zalimin da nafsi muqtasidun sabiqun bil khairat daidai suke da kaso ukun da ke cikin suratul waqi'a fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mas'ama ma ashabul mas'ama wa sabiqun sabiqun yace ba daidai bane ba domin kaso ukun cikin nan gurin dukkanin su yan aljanna ne amma kaso ukun da ke cikin suratul biyu yan aljanna ne kashi na uku kuma yan wuta ne domin da aka ce wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna fi yan ne واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وماء وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه هذا الذي يعمل الجنه اما واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم كون ان وصلك ake ukun da ke nan ba su ne ukun da ke can ba wato biyun da ke can asabi ko da sabi ko da ashabul maimana can a jumlace kenan a nan gudan sai aka kawo su aka fayyace su so ne zalimin da nafsi da mutum da sa su bil khairat bi ilmi kashin karfe da ke can gurin to shine kuma nan kashi na hudu wanda zai kafaru lahum nar jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha wanda zamu tashi a kansa amma ko mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka bada zama ne Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko da mu haifi Allah ya kai mu assalamu alaikum guda biyu abu na farko wannan littafi da ke hannuna wai sun yabi abu na farko wannan littafi da ke hannuna littafi da tarihin Sheikh Muhammad Nasir jina Zubani wannan san uwa Muhammad Rabi Umar Musa Rijiyar Lemo ya wallafa littafin yana da kyau na karanta shi tun kafin a buga shi za a same shi a wajen masu yana da kyawun matuƙa ya kunshi ababai da suka shafi rayuwar Muhammad Nasir Dina Albani da mai neman ilimin da wannan farkon talibin sa kuma cikin harshen Hausa yake abu na biyu um, da yawa da cikin uwa sun bada shawarar kara adadi na speakers a wannan masallaci kuma mai nuna farko abin da yake tambaya a wata sura ce zai sami tarihin Annabi Salihu alaihi salam tarihin Annabi Salihu za ka same shi cikin suratul A'raf daga yadda Allah ya ce وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه ناقة الله لكم آية قدروها تاكل في أرض الله حرزوا آية لتكذبوا بها سيدي يا زوء تكيتي دقنا في سورة هود فإن الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستكثروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ننكم يا ذو أي الوتي كما da yadda yake a cikin suratul a'raf daga nan kuma ذاك إيه سام الساعة في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون زوا آيوين suka biyo baya daga nan gurin kuma ta iya kike gibin da ka samu a ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبد الله فإذا هم طريقا يتخذون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لكم ترحمون. كتير وقت من سروري za su kosar da kai abin da kake so ka sani ne kisar annabi salihu alaihi salam Allahu mutum na iya auren ya wadda ba ta da uba a musulunci ya halatta ya aure ta yana nufin kamar an same ta ba ta hanyar aure ba ya halatta mutum ya aure ka in ta zanto mace saliha baiwar Allah ta ke kasancewar an haife ta ba ta hanyar aure wannan ba laifin ta bane sai dai abinda malamai suke cewa a irin wannan wato mutum ya nema wa kansa matar da mutuncinsa ba zai zama ba kuma ƴaƴan da za a haifa da ita mutuncinsa ba zai zama ba wato bai kamata ba ya aure ta in yana zaune a garin da an san haka take amma idan zai auro ta daga wani gari ya kawo ta garin da wani yayi amarya amma mun san waye baban da mutum ba wani zai ce Allah waye baban matar ka me yasa dai baban matar ta kana da wannan hakkin ne kuma ka tambaye wannan kaga ka je wani gari kayo aure kilomita 500 600 700 bakwai babu da san kowa ya da kai da wanda aure da sarki a garin ku daya kai ma kila take sarki ba babu wanda ya sani ina ba za mu to wannan kaga idan ka zo nan garin da ita babu wanda ya sani amma a gari a unguwa an san wance yar zana ce ka aure ta ba haramun kai ba a cikin musulunci amma wannan zai bayi zuwa ga a daga ganin ka babu nauyi ko babu kima sannan 'ya'yan da zaka haifa a daga ganin su babu nauyi ko babu mutunci ga wanda ya san kisar cewa ga halayyar da su ke. duk da cewa ta su ta iya wa ta tuba ubangiji kuma gafar ta mata amma yawanci mutane ba sa saurin manta abu da wuri shi yasa idan mutum ya laifi irin wannan Allah ya ansa shi tuba yana daga cikin abin da zai ba shi kamalin tuba dan ya tsare su sai ya bar inda yake canza matsuguni ko ya canza gani ko ya canza unguwa inda ba sai to wannan sai da ya sami dorewa akan tubarsa dan ba wanda zai zauna da shi ya rike suna masa tarihin baya amma a nan gurin ku ko da mutum ya zama salihi sai ka kaga ana kokarin kana masa salihin bayan sai wanda ya ba shi haushi sai ka cewa to me ya ko ba yana sai dan ya faɗa masa sai ko mutum ya zo koma ina ga wannan shine abin da kawai za a lura shi amma ita karan kanta ai ba ta da laifi wala ta zuru wala tun wazra ukhra wannan mai tambaye ce me ma'anar ma ka zaban fa'adu ma ra'a wato zuciya bata karyata abinda manzon Allah ya gani ba abin da duk abinda manzon Allah ya gani a cikin mafarki gaskiya ne dan mafarkin annabawa gaskiya ne zuciyarsa ba za ta yi masa abin nan ba ba za ta zama ta yi ƙarya ba dangane da abin da idan ya nuna masa duk abin da idan ya nuna masa wannan abin da suke ma ga basar wa ma tsaga me ma'anar wannan ma'anar sa lokacin da aka je tsirai Isra'ila da Miraji da manzon Allah a iyaka sai inda aka masa izini ya kalla ne ya kallo bai rika kallon waɗansu wurare da ba wanda dama Allah ya ce ya kai ka ne dan ya nuna masa wani sashi na ayoyi ba duka ayoyin ba subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا dan mu nuna masa wani kaso na ayoyinmu ba duka ayoyin dai dai inda Allah ya nuna masa shi ko bai rika leken inda ba shi ka kalla ba wannan na nuna ladabin manzon Allah to shi yasa idan ka shiga gidan mutum banda yawan kalla kalla dai in ba inda aka ce kalla ba ko dai inda aka aje ka ba shi ka rika leko wani waje ba Kina ba za mu wannan ne cikin ladabin ziyara ko ladabin tarayya da mutane haka idan kana magana da mutumin da suke girma shi ba ka kwara musu ido haka ka zan zale masa ido wannan ya karo da ladabi ya karo da girma. amlil insani ma tamanna abinda wannan aya take cewa shin dan adam na samun da abin da ya gorata shin da mutum ya gore idan zama kaza zama dai ba yadda idan kai gorin ka zama kaza sai ka zama kaza ba yadda idan kai da'awar kai kaza ne kuma sai ka zama kaza din ba tare da abin da yake gaskata hakan wato kuma da manzo Allah yake cewa law yuqannasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwal qawmin wa dima'ahum aw idamu aw kama kan sallallahu da sai kowa za a bashi abin da ya da'awa da wani yayi da'awar dukiyar wani yake ta da wani yayi da'awar jinin wani yake yana jin jinin wani saboda ya kashe wani dan uwa ko wani abu inda da kai da'awa za a tabbatar da kowa sai da awar abu to amma akwai magana ta kawo da akwai maganar kai ran ruwa da wannan da ake karewa da a gane da'awa ta gaske da kuma awa ta ƙarya yana tambaya kan Allah zai yajtanibu na kaba'ir al-ismi wal fawahish illa lamam wadanda suke ne san santa kaba'ir dhunub manyan manyan laifi wal fawahish suke ne santa albasha illa lamam sai in kananan laifuka al-lamam sune kananan laifuka jam'i ne na lamma lamma wato karamin laifi yace waɗansu ma samari suna kafa hujja da wannan ayar cewa to ai su ba zanen suke ba kawai dan sun je zance sun sumbaci da ko sun yi to wannan ai allamun kenan kuma da ma an ce mu ne suna da sun gaba'ira da kuma alfawahi illa lama Allah bai gagara maka ji samari sun kasa wata fajar da wannan ba ban mamaki ba na farko dai ya kamata ba sani cewa gaskiya ne cewa Allah suna nufin sagairin zunub to amma abin da ya kamata su fahimta sagairin zunub idan mutum ya dimance su ta ta'awwal ila al-kaba'ir suka rike da zama kaba'ir duk karamin laifin da zaka yi yau kai gobe kai bibi to ya zama kaba'ir amma ka yi shi so ɗaya saboda sun jibe kwarin jayi kan kai da dama kai isa jifari kala bane shi wata rana ka faɗa wani kalar daban kuma to wannan shine ake nufi illan lamar amma mutumin da ya dimanci abu kullum zai gazan sai je sun ba yarinya wannan kuma sai ce lamar ba wani lamar ka ba'in kenan wannan in ka mayar da shi aikin yau da gobe yau da gobe wannan ba daidai bane ba ina ganin wannan rinjayar shaitan ce ya kamata ba su wannan sai kokari su da fari su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an ce wa imamu ahmad ya yi mafarkin ya ga Allah wallahi ban san wannan kisa ba ban sani ba wallahi ba me gaskiya cewa idan mutum baya da lafiya idan aka karanta masa a kifa zai wanke wannan ba gaskiya bane domin da aka ce wanda ba da lafiya ake fara za karanta masa shi alƙadu ya nuna cikin malamin karni da hudu zuwa na biyar to kuma shi ya wallafa a kifa to sauran mutanen da suka zo duniya suka rayu kafin a wallafa a jama'a su kuma in ba su da lafiya ya ciki lokacin kuma ba a tafa ba a rubuta ba sannan a yanzu sauran musulmi da suke waɗansu bangarorin na duniya da ba su samu shafa ba su kuma ya za su wannan dai ba gaskiya ba ce a tafa lissafi ne da ya kunshi wato sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halayensa da bayanin darajojinsa da fallalarsa a cikin akwai hadisai sahihai akwai ma'ayoyi a cikin akwai hadisai da'ifai a cikin ko akwai hadisai mawdu'ai waɗanda suke ma na ƙarya ne Shamsuddin Az-Zahabi a cikin Sayru Alamin Nubala lokacin da ya kawo tarihin al-Qadiyya ya ambaci wannan littafi na Ashafa yace littafi ne mai kyau in banda waɗansu hadisai da suke wanda ba su inganta ba sai yace inda zaka samu littafin da la'irin nubuwa to ya fi Ashafa inganci a wancan lokaci ka duba cikin littafin sayarwa alamin na bana a takaitar littafin su fasa mai na faɗa littafin da ke bayanin darajoji da martaba da matsayi na annabi waɗansu hadisan sahihai waɗansu kuma amma baya da alaka da cewa idan mutum baya da lafiya a karanta masa shi ko a rubuta masa shi baya da alaka da wannan kuma har wani wata dabara suke da kifaji sai a ce wai duk mara lafiyar da aka karanta a tafa. in ka ga bai tashi musu mutuwa zai to da Allah shi wanda ba a karanta a tafa ba shi kuma in bai tashi shi ko me zai yi ai ba kana tafi ke an karanta ma a tafa ba ka tashi ba mutuwa zai haka in ma ba a karanta maka a tafa ba kuma dai ba ka tashi ba ko me zai yi to ne bambancin labarin wayo ne kawai hankalin mutane wallahi hankali kawai da yan suke hankalin mutane ah, haka duk wanda an bashi in kaga bai tashi zuwa haka duk wanda aka wa allura ko aka wa da in kaga bai tashi zai to a nan ba wani sabon labarin <laughs> labarin baya cin da wasu a shafa ko wani abu da wanda yake yakan da zuciyarsa tana mummunan tunani ko sako mai ya kamata ya yi istighfari zaka yi waita da kuma isti'aza in ka ga mummunan tunani ka yi isti'aza sai rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim tunda Allah ce wa yamma yanzu zan ka mina shaitan nazhun fasta'iz billah idan wani mummunan tunani ya zo maka daga shaitan to ka nemi tsari wajen ubangiji me hukuncin rancen bashin da ake bayarwa a lokacin gamman ko a wajen ofisoshi na gwamnati ko kamfanoni mashin din ana sai da shi naira dubu saba'in amma sai a bawa mutum rance a naira dubu saba'in ya rinka biya da kaɗan kaɗan iyakacin fahimta ta wannan riba ce ko da malikiyar ta wannan riba ne ya ga cikin bayan sai ne ke bayan akwai malaman da suke halatta amma dai ni abin da na gamsu da shi da dalilai da ta kalla na malaman bangarorin guda biyu wannan riba ce ya kamata in kudin sana naira dubu saba'in to lokacin kamar ta bayan ma'aikata a dubu saba'in ya dace da tausayi da jin amma kudin sa dubu saba'in a zo a sayar masa da dubu casa'in bayan kudin sa dubu saba'in da wannan ya fitar da tausayi ya fitar da jin yanzu a nan wurin sun sai lokaci lokacin ko ba nasu bane domin yanzu idan na kawo kudi hannu nawa zan bayar dubu saba'in amma idan na ce zan rika kawowa da kaɗan da kaɗan gobe da jibi da gata daga nan zuwa shekara ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara kaza to wannan dubu ashirin ɗin a madadin mai kake a madadin lokacin da aka wani gari to shi lokaci din da kwanaki mallakar wane ne to sai mutane su sayar da mallakar da ba nasu ba dame sayar da laraba da talata da alhamis da juma'a kawai ba nasu ba sayar da rajab da sha'ban da ramadan da shawwal da zulqa'ida ba duk ba nasu bane ba wajibi mashin ne nasu dubu saba'in to wannan dubu ashirin da suka dora ita kuma ta mai take tariya aka san masa a majin ko safaya kaya ko me ba saboda haka wallahi ya kace mun ta wannan riba ina cikin dubu mutum ne masu kasarwa a gaskiya wannan zalunci zalunci ne ya ci karo da tausayi dan asalan baki a cikin musulunci ana karanta shi ne dan tausayi ka tausa wa wanda yake cikin kunci baya da shi ka ba shi dan nan da bai bayar amma in ka kara masa to ina tausayi yake babu tausayin babu ne kai babu rahama dan haka kananan hukumomin da suke son su dace da yakan ubangiji kuma ya zanto cewa abinda suka yi din tausayi suka yi na hakika su shiga tarihin kyautatawa al'umma ta babbar mashiga to kamata ya su shirya wannan mutum ƙara duk su sun ake sayar da shi mutum da musu duk su sun ake sayar da shi a kasuwa ku sayar mutum da musu in ku jami'a da musu in ma ba shi zai biya da musu shi ke in mutum zai biya cikin shekara ɗan ruwan zai biya cikin shekara biyu ko dai ku ji ƙarni a matsayin shi na ma'aikacin wannan shi ne jin kan talakawa da kasuwanci wa alaikum salam ma'ana sun sai masu dubu suke sai suka baiwa wani cewa duk wata ya ba da dubu goma zuwa wata takwas haka kace duk wata dubu goma zuwa wata takwas mashin ya zama nafi wani jima ne bane asalin kudin mashin din ba dubu sun ba to ne suka kare yanzu idan ka goma goma har zuwa takwas dubu nawa ya tafi kenan ni dai abin da na sani abin da ya faɗa na fahimta shi na ba da fitawa kai da kace ba haka bane faɗa amma malam abin da na baka fitawa shine ka tambaye ni shikenan kaga kai wannan da amma idan kace ba haka bane mun bai da kai da baka fahimta mu kai yanzu ka wani ka sani eh mun ka sani eh eh mai sha ne ne ne da abin da kira da haji a to kai ka ce kullum zai kawo ɗari biyar idan kullum zai kawo ɗari biyar a wata ɗaya nawa dubu sha biyar dubu sha kai ka zuwa wasu ma'ana dai yanzu ku lura idan ina da mota zan ka a matsayin kana ba ka tuka mun mota saka kai kai haya abin da ya kamata ne mai inga da kai akan percentage duk abin da ka kawo a ne kana da kashi karin cikin ɗari kansa ko talatin ko sha biyar ko goma ko biyar ko arba'in ko hamsin gwargwadon da kuka yi su baki idan je samo dubu biyar yana da dai wannan fasan ɗin goma cikin ɗari ashirin cikin ɗari ko sha cikin ɗari in ya samo dubu ɗari ma wannan fasan ɗin zai gina in bai samo ko kabo ba ni ba zan ba shi ko kabo ba shi ma bai kawo ko kabo ba wanda suke ce ka'ida ta dare amma je ka kullum ka kawo naira dubu ɗaya to larin da ka kawo ba sai ya yaya wannan ba daidai bane ba muna gina ma'amala ne da muke cikin cutar kawo mu ba tare da mun farga ba don waye zai ba shi zamanin kullum zai samu dubu ɗaya shi yasa abubuwan yawanci ba sa albarka su su je su yi ta wahala su ba su jirgin haya su yi ta wahala an tayar da mota tun karfe shida ba kake tabbacin goma na dare tafiya kawai take in ya gaji ma zai tsora sojan haya wancan ma ya gaji tsora sojan haya a yi ta yin wannan sai ga cewa motar an yi mata laga-laga kafin lokaci abinda ake samun samu ko bai tashi kara ya kare to amma in za mu yi mu'amala tsakanin mu da Allah da gaskiya ni mai abin hawan tawaban motar sai mashin ne za a yi wa mutum na kafa to abin da ya kamata mu kalla mai za a samu a yi me gine akan wannan ko kuma in ce a'a kai duk abin da ka samu na wani Ni na sanya maka albashi ne na wata duk watan duniya zan baka naira dubu goma dubu sha biyar za ka zo ka ɗauki masu karfe shida na safe ka dawo da shi karfe shida na yamma karfe shida na safe ka dawo da shi biyar na yamma albashin ka shine kaza ba ruwan ka da me ka kawo ka kawo kuɗin da sun kai wannan zan dai baka albashin ka kawo kuɗin da sun kai wannan ba zan baka albashin ka ka kawo ninki ɗari ɗin wannan wannan dai shine albashin ka ko ai wannan ka'idar ta wata wata ko ai ka'idar ta fasan ta ta kaso cikin ɗari to wannan ka ga kinke da kinke amma da kullum sai ka kawo mun dubu daya. ranar da ya san ba da lafiya masu yayi wannan dubu daya ya kawo ranar da ya samu dubu goma kuma ya bani dubu daya. ko wani tuwa yake a cikin harkar da shi mai mashin da wanda yake tuka mashin din da shi mai motar da wanda wata tutuwa yake ka faɗa mu wanda yake da cikakken kwanciyar hankali da hutu tsakanin shi direban da mai motar to idan muka gina mu'amala wanda take ba kan tsarin Allah ba dama dole mu sha wahala a cikin rayuwa in muna neman albarka zan ga tsarin Allah yanzu ila duk ɗan mashin idan ka zo ka ce ga mashin nan amma ni zaka rika so ka mun ne mashin ne in ba ka wata kai saboda Allah karkai mun banja abinda ka samu shi zaka kawo idan gyara ne ka zo ne zai gyara abin da ka samu shi za ka idan karamin gyara ne kai ka samu da da ba haɗin ki la zarra wala zara ni kuma na cikin kuɗin ka in baka in ka kawo abin da kai wannan kudin ko ba kawo ba ni dai na ɗauke ka ne a matsayin Ina ma na baka hutu a tabbata lahadi ka huta ko kuma lahadi ba za ka fita ko juma'a ba za ka fita ba ko juma'a daga lokacin juma'a shikenan kai wace a asabar dan ka huta ka samu kwarin da ba ka tafi aiki to amma da mai mashin din da mai mota ba sa san wannan ka'ida su ma yan asabar da direbobin motoci ba sa san wannan ka'ida kullum ana zage juna tsakanin mai mota da direba sawa'un manyan motoci ko kanana masu manyan motoci su ta hali kafin ya je Lagos ya dawo ya kawo maka da hayar gudanar da sisai cikin na ƙarya mutanen da zai za su je gidan mai su sha mai su ce a bani rasit dan rakin mutunci na masu gidan mai ya yago su ɗin ya ba su ya rubuta abin da ya ga dama ko baya jin ya saba Allah baya jin yayi komai ana na tawo ba kankan ba mutum idan mutum ya kallon rayuwar wallahi zai ji tausayin mu halin da muke ciki din nan wallahi mu muka dawo wa kansa mu ka dawo wa kanmu shi saboda galibin rikin gaskiya cikin mu'amalolin mu galibin rikin gaskiya zalika ma qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi zallamin bil asif wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu sakamakon ba wanda yake so ya mu'amalanci dan wasa kan gaskiya kowa so yake ya kwance kwanta shi dan wasa to ta yaya rayuwar za ta yi albarka ta yaya gidajen mu za su yi albarka sai wahala shi yasa kuma aka hada mu da azzalimai suke galla zamana wa kazalika nuwalli ba'd azzalimina ba'dan su yi mana sata su shiga rediyo su yi ƙarya ko mana ji muna gani su yi ha'inci su yi ƙarya muna ji muna gani su sace su sace dukkan mu su ha'ince mu su sai wani daga cikin mu a ba shi ɗari ko ɗari hudu a ce je freedom ka yi cikin mutunci ya je shiga ya ƙarya ita ai mu ba ne in ana neman waliyin Allah ya samu ne ai an jama ya samu wani fajiri lalatacce yace masa waliyin Allah na gari ai tunda ake lokal gamban za ba ta bai ba ta bai wa da irin ba ai tunda ake jiha ba ta bai wa ai lokacin da yake faɗa ya san ƙarya yake dan gari da ba shi bututun magana yake magana ya san ƙarya yake mu da aka faɗa man san ƙarya yake kuma duk da haka ba zai hana kuma gobe muna saurare a radio ne sake mana wannan ƙarya mu ne da mutane mu wani irin mutane ne wani zaka ji ya zo da ne sai ai ba an arziki a Najeriya irin ubasan haka yake da wannan kawai darasin haka yake ga dama ya yake ba ka fada wani kuma zai dauko wani haka ko da ai ta da kai wallahi mu abin da sai na rantsa da Allah abin da sai ne kan ka samu al'umma dai wanda take wato bata san mana ba irin mu muna a zagayen dole ne yanzu aka yawo da dama kafin ka jinka inda ake fasadi ilimi ana fasadi a wurare da dama amma fasadin da lalacewar mu'amalar rayuwa irin nan wurin yana da wahala Allah ku ka shiga ko da irin kasashen da suke makwataka da wurin su ke zar da sanda ina za a ga cewa suna dan kwatantawa masu mulkin su suna dan kwatantawa ko yaya suna dan kwatantawa amma namu Allah da ya kyauta tambaya ta karshe menene iddar mace wadda take da ciki lokacin da miji ya sake ta kuma kafin ta kammala abin nan daga baya kuma sai ya mutu an da zarar sai haihu ta riga ta fitar da idda wa ulatul ahmali ajaluhunna idan miji ya sake ka yau a idan miji ya mutu yau misali idan miji ya mutu yau ya bar matarsa da ciki wa ta gani kuma ta gani to ta riga ta fitar da ta kamar